Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da dalol FM, sainiya da kuma tashar mu da ke ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a yaushe aka so hakan a shafin mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis 4 ga watan Oktoba shekarar takwas Yusuf Aliyu Harande ne, tare da abokin aiki na Grace Alheri Audu. da sauran abokan aiki muke muku barka da warhaka daga nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labarai. Yankin Sulawesi na tsakiyar ƙasar Indonesia ya soma ɗaukar matakan warwarewa daga masifar girgizar ƙasa da malalowar teku da ta tsunami da ya janyo asarar rayuka. Yanzu haka Melania Trump matar shugaban ƙasar Amurka tana Malawi ƙasa ta biyu da za ta ziyarta a ran gadin da take yi a wasu ƙasashen afirka kana alkalin wata kotun tarayya ta amurka ya jawa gwamnatin shugaba donald trump birki daga yunkurinsa na janye damar aiki ga waɗansu ƙasashe kanin labarai kenan kuka saurara ya zuwa yanzu dai ana a siyasa da ke ci gaba da ke ɗaukan hankali a najeriya wanda hakan ya sa muke da rahoto Mahmud Ibrahim Kwari ya duba mana matsalolin sauye-sauyen jam'iyyu na 'yan siyasa. saboda haka an ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah saboda haka ni tunani na shine idan na zauna a cikin jam'iyyar nan ban tafi ko ina ba ya fi min daraja a jihar Niger ma bata canza zani ba inda wasu 'yan siyasa ke ganin ba a yi musu adalci ba. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto akan haka. magudi ya ce sai je kotu amma mu har ga Allah ba mu yi haka ba mu dai mun fita mun yi kamfen ko ina ba inda ba mu je kamfen ba akwai mu da kuma shirin bango amma duk kafin nan sai a gyara zama don aji yadda duniyar ta wuni. Jama'a salama alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace abdul. Yaukin Sulawesi na tsakiyar kasar indonesiya ya soma ɗaukar matakan warwarewa daga masifar girgizar kasa da malalowar teku ta tsunami da suka afka mashi abinda ya janyo asarar rayukan mutane sama da 1,400. Izuwa yanzu dai an maido da wutar lantarki a garin Palu birni mai mutane kamar 370 wanda kuma shine ya fi jin jiki daga masifun. haka kuma an buɗe shaguna wayoyin tarho sun dawo kana kuma an so maganin tashi da saukar jiragen sama daga babban birnin jirgin saman karin wanda shi ma dai lalace sosai haka kuma yayin da kayan agaji ke shigowa sana hankali hukumomi na ƙara ɗaukar matakan tsaro don hana wasosu da wasu mutane suka fara yi a sanadarin karancin abinci wato sanadiyar karancin abinci da ruwan sha da suke fuskanta. jimillar mutane da suka mutu da hukumomi suka bada a yanzu dai ita ce mutane 1,424 yayin da wasu mutane 70,000 suka rasa muhallansu. yanzu haka melania trump matar shugaban kasa amurka tana malawi a yau alhamis kasa ta biyu da take ziyara a ran gadin da take yi na wasu kasashen afirka da saukarta birnin lilong malenia ta je ta ziyarci wata karamar makarantar firamare wacce ke da ɗalibai kamar dubu takwas amma malamai saba'in da bakwai ne kacal ta ma zauna ta kalli yaran suna ɗaukar darasin koyon turancin ingilishi kuma daga bisani ta zanta da malaman makarantar matar shugaban kasan amurkan ta zo da tsarabar da fada white house ta baiwa 'yan makarantar wacce ta hada da jakuna alli da kuma kwalayen kafa haka kuma an ce ita ma hukumar raya kasashe ta afirka ta amurka wato usaid tana shirin ba da kyautar tarin littattafai ga wannan makaranta alkalin wata kotun tarayya na amurka ya jawa gwamnatin shugaba donald trump birki daga yunkurinta na yi na neman janyewa damar da hukumar ta baiwa mutane kamar dubu uku 'yan asalin kasashen haiti sudan nicaragua da kuma el salvador na su zauna su kuma yi aiki a amurka dama a ƙarƙashin dokokin amurka akwai shiri mai suna tps da aka yi wa da ake ba da izinin zaman wucin gadi ga mutanen da suka fito daga ƙasashen da ke fama da rashin tabbacin tsaro su kuma ko kuma gwamnatocinsu ba sa iya tabbatar da lafiyar mutanen da ke son komawa gida a sandiya ko wasu masifu na ubangiji idan kuma aka ce an soke wannan dama ta tps ta bazu mutane da abin ya shafa kan iya fuskantar matsala a mai da su kasashen su na asali dangane da hakan ne alkali edward chen na kotun tarayya da ke jihar california a yau jiya laraba ya yanke hukuncin cewa janye wannan kariya ta shirin tsp ya baiwa mutane da iyalansu zai iya jefa su cikin matsananciyar wahala saboda haka ya haramta wa gwamnati janye kariyar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Netherlands tana zargin Rasha da kai mata hare-hare ta hanyar intanet da ya hada da kai hari kan cibiyar haramta amfani da makamai masu guba da ke a birnin Hague. jami'an ƙasar netherlands sun bayyana yau alhamis cewa sun kama jami'an leƙen asirin rasha guda hudu da na'urar leƙen asiri kusa da shalkwata cibiyar a watan afrilu suka kuma kore su cibiyar dakila amfani da makamai masu guban tana gudanar da bincike ne kan gubar da aka sa wani jami'in leƙen asirin rasha a birtaniya rasha dai ta musanta cewa tana da wata alaka a sawa sergei skripal guba yayin da jami'an kasar netherlands suka ce babu tabbacin ko kutsen da aka yi ta hanyar sadarwar intanet yana da alaka da binciken da ake gudanarwa Birtaniya da Australia suna zargin Rasha da gudanar da ayyukan intanet da ake tababa a kai tare da bayyana cewa jami'an Rasha sun kai wa cibiyar hana shan miyagun kwayoyi da kuma zaben shugaban ƙasa Amurka hari a shekara ta 2016. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. siyasa a baki ɗayan Najeriya da aka yi wa ba daidai ba sukan canza sheka daga wata jam'iyya zuwa wata akan dalilai daban-daban. Akan haka ya sa Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto don duba da irin koma bayan da hakan kan iya haifar ga tafarkin siyasa. tun bayan da najeriya ta koma ta tafarkin demokaradiyya kusan shekaru ashirin da suka shuɗe manya matsakaita da ƙananan 'yan siyasa ke sau sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan na baya bayan nan sun haɗa da gwamnan sokoto aminu tambol da sanata suleiman hunkuyi da sanata bukola saraki da honorable yakubu dogara da alhaji ahmad musa ebeto tsohon jakadan najeriya afirka ta kudu kana da kuma sanata Rabi musa kwankwaso dukkaninsu daga jam'iyyar apc zuwa pdp yayin da sanata godswill a Rabiu ya kaura daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Bayan sauya sheka wasu daga cikin 'yan siyasar kan yi katari su dace bukata ta biya, wasu kuwa su samu akasin haka. Dr. Ahmad Salik tsohon dan majalisar tarayya ne daga jihar Kano. Lokacin da na fara siyasa a shekara ta 2002 Allah ya gani a jam'iyyar PDP na fara. Amma aka yi primaries ba mu yi nasara a jam'iyyar PDP ba. Muka tsallake muka koma jam'iyyar anpp a lokacin ah, muka je majalisa har sau biyu barin da muka jam'iyyar pdp a lokacin mun barta ne bisa ga mun gaba a mana adalci ba bayan da haka bayan mun zauna ah, mun je majalisa har sau biyu again a nan ma muka karo da wani rashin adalci a jam'iyyar anpp muka tsallake muka dawo jam'iyyar pdp a shekara ta dubi da goma wanda har yanzu muna cikinta mun yi takara shekara ta dubi da goma sha daya ba mu yi nasara ba amma saboda ba ma zargin kowa da rashin adalci a pdp shi yasa muka zauna shekara ta biyar muka sake tsayawa takara allah ya sa muka haye firamare amma ba mu ci general election ba ba mu zargi kowa da rashin adalci ba don haka har yanzu muke cikin jam'iyyar pdp da muka bar jam'iyyar anpp muka dawo pdp duk da da farko a shekara ta 2011 Ban mu firamare a pdp ba amma ban bari ba mun koma wata saboda na gamsu da yadda aka gudanar da harkar firamare a pdp a shekara ta da. sai dai masu iya magana kan ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sanata masaudu el jibril doguwa ɗan jam'iyyar pdp ne cin kafa ta shekaru ashirin baya ni na gamsu da cewar tsalle-tsalle a siyasa ba za ta haifar da masu tsallen wato dami ido ba kuma baya taimaka mu a najeriya a yanzu Gani ganina zamana a cikin pdp ya fi min dandanga tsalle-tsalle saboda duk inda na kama hanya na tafi na tafi a matsayina na sabo ne saboda haka na zauna a cikin jam'iyyar pdp zan kuma ci gaba da zama a cikin jam'iyyar pdp mu yi kokari mai gyaran da ya kamata mu yi a cikinta da wannan kullum dan adam yakan yi karatun baya akwai waɗanda suka bar waɗansu jam'iyyun da suka koma waɗansu jam'iyyun yaya aka gudanar da su ko yaya suke ji saboda haka an ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah saboda haka ni tunani na shine idan na zauna a cikin jam'iyyar nan ban tafi ko ina ba ya fi min daraja duk rigimar da zamu mu zauna a cikin ta yi daga baya abin zai zama tarihi amma a cewar masana kimiyyar siyasa ba ga nuna rashin aƙida sai sheka ko kuma tsalle daga wannan jam'iyya zuwa waccan na haifar da mummunan koma baya ga tsarin demokaradiyyar Najeriya. Idan ka ga ana shige da fice daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya, wannan yana nuna maka cewar demokuraɗiyyar wannan ƙasar ko wannan al'ummar ba ta balaga ba. Na biyu kuma akwai maganar rashin aƙida. Ita jam'iyyar ko su jam'iyyun ba a dasa su bisa cewar a gina aƙida a cikin zukatan shugabanninsu da kuma zukatan mabiyansu ba. La'alla kowa ina yi ne da burin don wata bukatarsa ta biya shi na karan kansa kamar a amurka ko a japan ko a ingila ko a wuraren da aka ce sun yi karfi su ta balaga ba za ka ji ana irin wannan ba bilhassalu ma za ka tara bibiya take yi 'ya'ya da jikoki wato iyali kaza ko kuma gidan suwana kaza a tun da suka taso nan jam'iyyar democrat suke. Dr. Abbati Bako kenan masanin siyasa da kuma lamuran demokuraɗiyya a Najeriya. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda a jihar Niger 'yan majalisun tarayya ke korafe-korafe dangane da zaben fidda 'yan takara da aka yi. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da wannan rahoton. kawowa yanzu dai jam'iyyar apc bata ayyana sakamakon zaben fidda gwani na masu neman mukaman majalisar dattawan Najeriya daga jihar Niger da aka gudanar a ranar talatan nan da ta gabata. Ko da yake dai a sakamakon bayan fage na nuna cewar dukkanin 'yan majalisar dattawan jihar Niger da suka nemi ta zarce sun sha kaye. To amma sanatocin sun yi watsi da sahihancin zaben domin kuwa sun ce yana ciki da magudi da a ringizan ƙuri'u. Da farko ga shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai wakiltar Naija ta Arewa. Eh matsayina shine gaskiya ina cir da wannan zaben abubuwan da suka faru a wani wurare. don gaskiya a na fahimta ban taɓa tsammanin haka zai faruwa kuma abun bakin ciki ne gare ni a matsayina na san faci. To shi ma dai shugaban kwamitin shari'a a majalisar dattawan Najeriya sanata David Umaru mai wakiltar Niger ta gabas bai sha da daɗi ba domin kuwa ga abin da yake cewa. wal matsayina kamar yadda na faɗa kuma kamar yadda na riga na nuna ban amince da wannan zaɓen ba kuma na riga na fara ba da eh, kokena na ɗauki matakai wanda na mika koke ga waɗanda ya kamata a miƙa Honorable Shehu Sale Rijau na ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dattawan a yankin Niger ta Arewa shi ma ya koka. Eh, amma a yayin da waɗannan sanatoci ke korafi ana shi gefen daya daga cikin masu neman mukamin kujerar sanatan a yankin Niger ta gabas Alhaji Sani Tiriwantiri da ke ganin haske a sakamakon zaben ya ce zaben ya tafi daidai kamar yadda ake bukata. Magudi ya ce sai je kotu amma mu har ga Allah ba mu yi haka ba. Mu dai mun fita mun yi kamfen ko ina ba inda ba mu je kamfen ba. Har ana gobe zaɓe mun fita neman jama'a su anshe mu kuma jama'a sun anshe mu. Jam'iyyar ta APC dai yi ta ce duk wani mai korafi ya rubuto ma 'yan kwamitin zaben da aka turo daga abuja kamar yadda shugaban apc na jihar niger injiniya muhammad imam ya shaida min ta wayar salula ƙarfin mutum zai rubuta. Na'am yanzu tun da aka gama zaben har ya zuwa yanzu. Ana kwalejin ba wurare suna da nisa ba. Yanzu zuwa shi a taron za a samu sakamakon. Insha Allah za a samu. A yanzu dai kallo ya koma ga 'yan kwamitin zaben domin ganin yadda sakamakon zai kasance a cikin wannan yanayi na korafe-korafe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla Mustapha Nasiru Batsari. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe. Ga shirin mu na gaba wanda za mu maimaita muku. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Professor Awalu Umar Gajida mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke kanan Najeriya zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan filan. Wa alaikum salam. Sunana Hadiza Umar daga Kano Najeriya. Ina tambaya ne a game da yanayin ciwon kai haka kamar kusan tambayar wani yar ta da kan yanzu da ciwon kafa yarinya ce ta karama ba ta bi kara goma ba ta gama da wannan yanayi to shi ne an yi da magani ta san an dai kwasu lokaci ana zuwa asibiti ana karɓar babu sauki domin ne ma abin da ya kani kenan to shi ne nake so mu ɗan ji ƙarin bayani abin yadda zan samu fita Eh to ciwon kai ciwon kai ne ba wani ɓari ba ne ko? Eh, ciwon kai ne gaba ɗaya. to da kuma kika ce ciwon kafa eh da kuma ciwon kafa yarinya sai karama take fama da yanayin to profesa wace ansa za ka ba to malama hadiza yarinya yar shekara goma tana ciwon kai da ciwon kafa yawanci dai mu a nan mm. eh, kasashenmu masu zafi wanda najeriya tana ciki in yaro yana fama da ciwon kai abin da ake fara tunani ciwon zazzabin cizon sauro ah, saboda haka daga mm. dukkan alamu mu a nan in aka fara tunanin kuma shi ma yakan ba da ciwon gaɓoɓi ɗin daga cizon sauro saboda in har an je asibiti za su na san za su fara gwadawa su gani cewa shin wannan ciwon kan na zazzabin cizon sauro ne ko ko ba shi bane ba in shi ne za a ba da maganin zazzabin mm. cizon sauro kuma cikin iko Allah za a warke bayan nan kuma mm. akwai kariya akan so a riƙa kwana a cikin gidan sauro ɗin nan musamman wanda aka jika shi da magani ne magani wanda baya da cewa sauro ba zai shiga ba da ya rako ma maganin yakan kore shi wannan zai rage yawan kamuwa da zazzabin cizon sauran da za a rika samun ciwon kai din ko ciwon kafa din amma dai abin da nake so in faɗa a nan a takaicen shi ne zazzabin cizon sauro abu ne wanda don an yi ba ka maganin shi ka samu sauki nan da yan watanni in sauran nan ya sake cizon mutum zai iya sake kamuwa da shi don har yanzu babu allurar rigakafi da za a ce an yi na mutum ba zai sake kamuwa da zazzabin cizon sauro ba amma dai a yara da shekara goma kamar yadda ta faɗi yarinyar ta mafi akasarin abin da zai haddasa musu ciwon kai ko ciwon gaɓoɓi a zazzabin cizon sauro ne amma in aka je asibiti in aka yi binciken aka gaba da zazzabin cizon sauro wani ba to za a fara duban menene kuma sauran abubuwan da suka iya haddasa ciwon kai din don a ba ta magani. To Professor misali a ce kamar yadda kai a ah, bayani tun da farko akan cewa idan aka ba mutum magani maganin bai kwalliya ba ta biya kudin sabulu bai sake koma gun wannan likitan ya ce maganin da aka bashi bai yi ba to misali mutum ya koma gun likitan nan har wajen su uku bai yi ba me mutum ya kamata yi eh, zai ma zai iya canja likita domin yanzu a tayi mu al'adar nan yawanci ma za ki ga sun tashi kemis suke fara zuwa suna mai kemis nan ba lallai yana da kwarewar da ta cancanci duk wannan abu ba kuma wani cikin rashin sa'a mutanenmu mu su cika son ya su nuna ni yau an tsere iya na ba barin tura ka gurin na gaba in har ka je sau ɗaya sau biyu ka ga ba a samu canji ba mutum yana da damar ya sake tafiya wani asibitin na gaba da wanda yake zuwa wannan babu laifi ko da kuwa cewa shi wannan likitan bai baka takarda ba in ka je sai ka bayani da ka je guri kaza amma an yi ma kaza da kaza da kaza magunguna in ma kana da rubutu da su a rubuce ko kuma ragowar magungunan ka zai da su ka nuna ka ce ga abin da aka yi ma ga abin da ka yi ma amma ba samu sauki ba don wannan likitan shi kuma ya tsira. To, wani mu je ga mutum na gaba ko malama bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. salam. Na yanzu ta bar Muna jin ki. Eh? Faɗi sunan ki ki tambaya ko? awa aisha ibrahim daga kano ina tambaya da ana akan misali yaro ne karami sai ke fama da yawan zazzabi ko yaushe idan ya ɗanyi zazzabin nan sai cikin sa ya kumbura haka sai kuma jikin sa ya ɗau zafi duk sanda na kawo shi asibiti dai akwai sanda ma suka ce ko fulani suka ta bincike dai ba abin da suka fahimta amma hoto ba a ga komai ba sai dai su rubuta mana maganin zazzabi haka idan ya sauka shi kenan amma kusan kowace wani cikin naka baya saɗewa ma dai. a professor ka ji tambayar tata ko? yaro ne karami yake zazzabi da kumburin ciki take ko? eh zazzabi ne kuma zazzabin na sa mai kumburin ciki ah, sun je asibiti eh sun je asibiti har an gwada su a ga ko yana da sickle cells amma baya ba sickle cells din bane amma wai ko zazzabin ya lafa kumburin kumburin bai sauka shi ne take neman shawara. yaro zazzabi eh, eh, kamar yadda na faɗa a tambayar da masu hadiyo ta yi duk asibitin da aka je a nan za a fara tunanin abubuwan da suke haddasa zazzabi wanda kuma da yawan su eh, mafi akasari na farko zazzabin cizon sauro ake tunani ko typhoid dukkanin su kuma da typhoid din da zazzabin cizon sauro suna da wasu alamomin da yake nunawa a ciki yiwu ko kumburin cikin eh. ko amai ko kuma zawo um, idan har an je an gwada an ga na? baya amai baya zawo kawai sai san da ya zazzabin nan baya zawo sai dai kumburin ciki baya zawo baya amai eh wai baya amai baya zawo eh. sai dai kumburin cikin duk lokacin da ya zazzabin duk lokacin da yake ko abin da ya kamata a yi anan dai a alayi halin in har an je asibiti na san baya da cewa a ɗau jinin a gwada ko yana tare da zazzabin cizon sauro ne ya kamata a ɗau a ce an ɗau bayan gidan sama don a gani cewa menene a cikin nan nasa yake sa shi kumburin ciki bayan haka kuma kema kuma a gida akwai mutanen da wasu sun ci wani nau'in abinci yakan sa su cikin su ya kumbura Ah, in har kika kula cewa akwai irin wannan nau'in abincin misali wani in ya sha madara ko nono sa yana kumbura in ko wake ko dangin su wake din in har aka gano cewa akwai wani nau'in abinci da in ya cire cikin nasa yake kumbura ko da zazzabin ko ba zazzabin to sai a guji a rage amfani da wannan abincin da shi. To kuma ma uh, wani irin likita za ta je likitan yara ne ko ko akwai takamaiman likitan da za ta je ta gani? A likitan yara ne likitan yara za ta je ta gani. Ai likitan yara za ta je ta gani da tabbatar kuma likitan yara ne domin in ta je kananan asibitoci misali irin shaka tikitin nan da za a sami likitan yara ba amma dai manya-manyan asibitocin mu yanzu akwai kwararrun likitan yara wanda su za su duba su ga wanda bincike ne ya kamata a yi To, me tambaya na gaba bismillah ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam faɗi sunan ki ki tambaya ko ana jin ki. Sunana To. Na'am. garin Kano. To. Tambaya ta anan shi idan ina jin yunwa. To a lokacin idan ban ci abinci ba, zan na zai dinga shekin haka. sai kuma in dinga jin na yana jiya sosai ciki na yana irin kara haka na kusa da ni ma zai iya ji eh. to bayan eh. lokacin idan na samu abinci ina ci to ba zan iya cin daidai mm. um, abincin da na daidai set din abincin da na saba ci ba sai na ci sosai da yawa mm. tukunna to sai na ci da yawa sosai sai in ji abincin mm. ya tsaya min a saman ciki na to sai in ji kasan ciki na kuma yana murɗa akwai ba zan iya yin gyaɗa ba dole idan ina so abincin ya fada da sai na nemi wani fruit haka na sha sannan abincin zai fada hmm. kuma sannan baya ga idan haka ta faru bakin an haka to kuma a zan ta a kwata-kwata ba zan iya jin daɗi ba sai in ji na mutu kuma abincin ba zai fada ba ba kuma zan iya yin gyatsa ba. Profesa wannan wani wacce matsala take fama da ita? To abin da ke faruwa na farko dai a kusa abin faɗa a nan duk sanda mutum yake jin yunwa din har ya kasance yunwar ta kama shi sosai ai ba shi da kuzari a jikinsa saboda nabin din suga a jikinsa ya yi ƙasa zai rika jin jikinsa yana rawa na ji ta ce ko jikinsa yana shauki ne jikinsa zai rinka rawa saboda glucose din da yake cikin jikinsa ya yi ƙasa sosai kuma har ciwon kai ma duk za ka iya samu. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu professor awalu umar gaji da zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a halin yanzu kuwa jimai lice a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake fatar a huta lafiya a gaida jimai ali da shirin bango Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Saƙon farko ya fito daga Comrade Mansur Babaura na faɗa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sako na biye wanda ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Assalamu alaikum ya Hausa. Muna kira ga al'ummar jihar Zamfara da su gaba da jajircewa har sai haƙarsu ta cimma ruwa wajen ganin sun zaɓi wanda ran suke so da fatan Allah ya sa a dace. Sai kuma sakon Abdulhamid Bashir don Allah ku isar muna da wannan sako zuwa ga uwar jam'iyyar APC da kwamitin da ke shirya zaben fidda gwani a matakin jihohi da a yi wa al'ummar jihar zamfara adalci wajen ba su damar zaben dan takarar gwamnan da suke so ba wanda wani yake so ba sai kuma sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga fatima musa wada da aishatu musa wada da ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato assalamu alaikum boa hausa tabbas ci gaba da fasa kwai da laftanar yusuf tukur yi yayi akan rikicin jihar mu ta filato mu al'ummar hakan ya yi mana daidai A gaida Hafiz Baballe da wasiƙu masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga takaitattun labarai Grace Alheri za ta karanto. Ana dab da shiga matakin ƙarshe na tabbatar da alkali Brett kavano da cike gurbin kujerar alkalin kotun kolin Amurka yayin da ake kyautata zaton kada kuri'ar ƙarshe ranar Asabar. Da farko dai sanatoci za su yi nazarin rahoton da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi bisa zargin da ake yi wa Kanavo na cin zarafin wata mace lokacin suna matasa da kuma zargin cewa ya nuna tsiraicin sa gaban wata mata lokacin suna jami'a. Shi dai wanda ake zargin ya musanta wannan zargi. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Dattijai Chuck Grassley ya bayyana yau alhamis cewa kwamitin ya karbi rahoton binciken hukumar fbi kuma shi da ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar democrat diane festin sun amince za a ba dukkan bangarorin dama su nazarin bayanan yanzu haka melania trump ta shugaban amurka tana ƙasar malawi a yau alhamis ƙasa ta biyu da take ziyara a ran gadin da take yi na wasu ƙasashen afirka masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima idan Allah ya kai mu da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo muku da kuma injiniyan namu a Rob Mikel da Julie Lazarus Gresham. A yau za mu so mu ji ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan mataki da 'yan siyasa ke sauye-sauyen sheƙa. Wannan shine za mu so mu ji ra'ayinku idan Allah ya kai mu. Mai garatarwa Yusuf Aliyu Harande. ku huta lafiya.